zaman ƙasa ne yake faruwa Hajiya. Eh, kin ji daɗin abincin kenan. Ai, na ce miki wata ma tana na ranar nan da ta zo cin abincin kawai ta haɗiye da cokali. Allah ko? <laughs> Wallahi tallahi shi sa muke da katon cokali saboda kai ya wuce makogaro. Saboda daɗin abincin wata kuma tana ciye ta kage cokalin a bakinta. Wallahi tallahi. To ai na ga baki sha miyan da yawa ba. Wasu ko har cewa suke a ƙaro musu miya. Eh, to kok ɗin an buɗe miki? Ok, zan bashi ba. bari dai kan cika ki da dogon surutu bari in ƙara matsawa in kika gama ci saboda in kina cin abincin nan ba za ki iya magana ba wallahi tallahi bari in je hajiya zagon ƙasa ne zagon ƙasa wa za a tura ma kuma wallahi sai dai muna yanzu mun daina amfani da POS sai dai in ki bani account da za a tura mu an yi so sai in fita nan baya ko wasu masu POS sai in tura musu kai. eh na da ma da ladan da yake da wannan. duka ni kadai hajiya kai na gode sosai wallahi na gode Allah ya kara arziki ni suna na Sanda da dai kuma ce maka to to to to sannu sadiya wanda ya ma wannan kyauta ai dole a ce mai hajiya Allah sai samun lambar ka ok ba damuwa suna na ma'aru to na gode hajiya na gode na gode Maru, Na saida. Bari dai mun gaya maka gaskiya. Hanyar da ka ɗaukar ma kanka ba daidai ba ne. Kamayya. Ya kamata ka bari. Amma me yasa ka ce haka? Murmushi ne fa kawai na sa su na ba su dariya ne barkwanci shikenan suka mun wannan kyautar. Eh, murmushi da barkwanci ko? Wallahi kuwa. Kana nufin murmushi da barkwancin ne yasa ta ɗauka ta baka wannan? ina mai tabbatar maka lokacin da za ka fara kuka yana nan kuka kuma zagon ƙasa ne zagon ƙasa ne mai cin amana aboki na haka kaya ko wallahi tallaka in kaga wannan jins din masu talk jins yanzu kai dan Allah dan annabi wai duk kuɗin da ka samu kaya ka kuma zuwa ka siyo kawai baka tunanin ka tura ko sisi gida ka amma wallahi kana ban mamaki to ai duk alherin da nake samu ta sanadiyar kayan nan ne da nake sawa kai ni fa an ga yamma ko na rantse da Allah ni na aiki a restaurant nan ba wai dan in samu kuɗi in kai gida bane a'a dan in samu wata hajiya in sace mata zuciya ko wata bi kuɗi ta yi wubda ni na rantse da Allah kuwa Allah ma ba zai baka sa'a ba. Saboda ƙudurinka ba mai kyau ba ne, ba wacce za ta so ka a haka za ka gama. Ɗan bakin ciki idan Allah kawo sai ka hana. Gala ɗan mi mu remote Kai Kai baka da hannu ne ba za ka ɗauko remote ɗin ba sai ni zan mi goma? Kai, yanzu ɗiyar wannan maganar da muka yi da kai har ka ji haushi? Amma kai dangin ku da kutare ne ba a san irin fishin da za ka yi ba wallahi. ya ba zan jawo shi ba ya ana fatan Allah ya kawo kuma kana cewa Allah ka ya kawo oh to in dai wannan ne Allah ya baka hakuri Allah ya kawo amma ka sauya kudirin da yake zuciyarka kudiri kuma wani irin kudiri ka nifa kudiri na daidai yake ba Salamu alaikum wai ke ba a koya miki yadda yake amsa salama ba ne kai idan kana mata kana nasara baka isa ka gwada jahilar takamarka a kaina ba lallai zan tabbatar maki da ni jahili ne kai usman nabila me ke damun me ke faruwa ya kamata baki tirsasa wa zuciyanki gurin zama da Usman a cikin gidan nan ya kamata ki gane cewa shine mijin da zan aura ki yi hakuri da shi da daɗi da babu daɗi Nabila idan kin shiga ciki ki kawo min ruwa ina jin kishi Ina ka je ka zauna haka? Na maka kwalliya har sau uku fa, amma har ya goge baka dawo ba. To ai mata irin ki, ko ba su yi kwalliya ba kyawawa ne. In kuma sun yi fa. Shi kenan sai su kare kyau. <laughs> Ko na ka maka ruwan da kai ne. Bari ta kawo. <laughs> na iso eh ina cikin mota ina jiran ka ka san babban abin da ya sa ni ne ka sai kin faɗa dama ina so ne in gaya maka ina son ka eh ina za ka yanzu hajiya kamar ni ki dube da nake fa aike ba aji karka kuma ce min hajiya ni suna na sadiya ka kira ni kawai da sadiya ta gaskiya ina son ka kuma duk duniya yanzu babu wanda nake ji ina so don haka kuma duk duniya a yanzu babu wanda zai iya rawa mu Allah tun da na haɗu da shi zuciyata take ta buga wata shi kansa fa da na gaya mai ina son sa da ya dubi aji na ya dubi girma na kusan zuraye da gudu daga cikin motar so ya fita fa Allah sarki bawan Allah wallahi ya mun tausayi Allah dai sa ki nuna masa kalan shedancin a ai kuma ina son shi ba zan taba nuna mai halina ba amma idan shi ya nuna min nashi halin zan haƙura in bi da shi hankali har sai na ƙarar mai da ruwan makogaransa. Dama ku ruwa mu makogaran ne? Abin da nake so in ce yawun makogaransa ba hausa wallahi. <laughs> Kai, kai. To shi ya shiga ibtila'i. Ni bai yunwa nake ji. Yunwa? ni wallahi. Ha bari na sani. Ni wallahi gwara in je ni kicin din da kaina in dafa. Kafin yanzu ta dafa mun ma lokaci. To amma me kike yi baki ci abinci ba? Zumuɗi nake. In zo in gaya miki abin da yake faruwa. Wallahi abin ya yi zafi wallahi. Ci wani magana ba da take. <laughs> Da kin dau halina da kin huta. barkanki da haka da fatan kin tashi lafiya muddin ina tare da kai da tunaninka kai ma ka san zan tashi lafiya cikin yadda Allah yaushe za mu kasance a kusa da juna na daɗe da fahimtar wannan halin da muke ciki ya mun nisa na fi jima cikin farin ciki idan ina kallon farin idanuwanki kowane lokaci muka rabu da kai sai na dawo sai na fahimci ashe ba da kunnuwa nake sauraron ka ba komai ka faɗa zuwa yake zuciyata ya zauna sai na dawo gida ne ta tunani yana yawo a ƙwaƙwalwata idan ka rabu da ni zan sha wuya da tambaye ki ina jin ka daya kin taɓa ganin wanda ya rabu da jinin jikin shi kuma ya rayu ko so ɗaya to ke jinin jikina ce idan har zan iya rabuwa da ke ba ni da amfani kuma ba zan taɓa iya ci gaba da rayuwa ba. ka san me nake yi ya ka busge mun wata dan laban wayata ba zan bayar ba na ce ba zan bayar ba wai kai dan Allah dan annabi wai kai wani irin mutum ne dan Allah dan annabi tun azufa chat kake yi fa baka tashi kai sallah ba ruwan da kake chat nan da ita ma musulma ce kuwa ku ji tsoron Allah fa ina ruwanka a cikin me ya shafe ka din da muke ni dai ban wata kaga in kana sabga ka bana shiga ni ma ba zan karka shiga ta kawai kowa ya shi da Allah ban waya haka kace eh haka nace haka kace haka nace kai ni fa na gane kana ta shiga rayuwa ta ba ruwanka da ni kowa ya kankan Allah shirya ka Allah shirya mu dai ban san me yasa duk lokacin da muke tare da kai ba sai in ji gaba ɗaya na kammala ban san ina igiyar son ka za ta kai ni ba amma ina fata idan ta kai ni kada ta dawo da ni ko da wajen bai da daɗin zama ai duk inda nake in dai har kana tare da ni to babu wani rashin jin daɗi da zai tasiri a wajen ban san ta yaya zan misalta miki irin tsananin daɗin da nake ji ba gaskiya na kai kololuwa a soyayyarki ni gani nake soyayya da kike min kaman ba ta gaskiya ba ce saboda ki duba yadda kike fa ki duba yadda nake kalli cikin idona ka gaya min nayi maka kama da mayaudariya ko a gidanmu iyaye na sun san cewa ba kowane abu ne yake burge ni ba amma idan har na gani ina so to in duk duniya za su taru su kushe shi ni bai dame ni ba na gode ma Allah da ya bani masoyiyar gaskiya ta hakika kamar ki na da ina addu'a da burin cewa Allah ya haɗa da wadda take so na na gaske ashe jinkirin da Allah ya mun alheri ne sai gashi Allah ya haɗa da zan kaɗe kyakkyawar budurwa kamar ki Ban gane ba. Da na ce duk duniya ban ga mai son kai kamar ki ba. Saboda ke fa ba ta inda Allah ya rage ki. Na rantse da Allah komai naki cif cif yake. <laughs> kina ji ko? Bari in koma wajen aiki na ko kina so a kore ni ne? Bari in koma sai mun yi wa kin ji? Na gode a misi. zagon ƙasa ne. Sun da kansu soyayya ita ce ta zama suna. Sama. <laughs> wallahi idan ka kuskura ka matso kusa da ni sai na aikata maka abin da baka taba tunani ba kina cikin hayyacin ki kuwa da hankali na tabbas wani abu ya faru dan ba bace wallahi bai kamata kin haka ba ni mijin ki ne kai har yanzu kai gogo ne dan ba mu kai ka daki ba wallahi tallahi zan iya kai kaina a lalle da an tafka abun kunya <laughs> ko za ku koma ne ku ga yadda ake yi ne wallahi zai iya wallahi tallahi <laughs> rama na ce wai uban me ya kaki cikin daren nan kuma ta ya aka yi ne kawai mai mace dauka amarya mu je dan Allah ku ya hakuri ni matan aure ce mace mai daraja ya kamata yanzu tana ɗakin mijinta wallahi tallahi baki isa ba ko ana dole ne a garin ku abinda nake nufi kenan shi wannan zaka raba shi biyu shi kuma wannan sai ranar da za a kai ka malam har me zai sa har sai na raba gida biyu in dai ka shanye maganin nan gaba daya to sai dai a nemo maka wata matar daga waje godiya ce ba. na ce ba ka ce me rahama dan Allah ki hakuri saboda na ga auren soyayya makai ko dan Allah ka yakuri yau ba na ne zan iya ni kamara na daina tsayawa ina miki wani abu sanye sanye ni mijinki ne hakina ne da yake kanki kuma dole sai kin bani tsallake ni ka je ka siya abinci. Ai wannan ba adalci ba. Yanzu ashe habbakin ki zai iya furta kalmar adalci? Na rantse da Allah ba wuka ba ko bindiga zaki dauko. Ni matan aure ce ga mai gidana. Ke in juwa ce miki ne mai gidanki idan kalan miji kike yi za mu biya miki bukatai. Daren farko. Da Allah karke mun fushi, ke yi mani murmushi. shine shaidar hakuri ni ba ni guna ne da na ilaifi iki hakuri a so ba a fushi ko mai jarabawa ce fare me yasa ki da ke gidan nan jini nake gani a hannunki jini kashe shi kika yi ki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 wasu mutane ne suke ta bibiya ta duk inda zan ci su waye zaki dalilin bibiyar ka muke mata da zarar mun kammala aikin to kai kuma daga wace duniya duniyar soyayya duniyar birni duniyar da aka gina ta domin ke ka taɓa ganin kyakkyawar mace kamata namiji ɗaya yana binta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 ce mini babu komai amma ga shi nan fuskarka da jikinka ya nuna alamun akwai damuwa ta tare da kai don allah ka gaya mini me yake faruwa so makaho ne soyayyanku tana ne zan yi komai ne biki ga ina tare da mutane ba ne me yasa ke abu kamar yan secondary school Nayi alkawari da ke Kina hawa mun kai. Me haka ka san wanda ka rike kuwa? Na sani Tima, wani banza ne gaja. Fara gali, wanda ɗauke shi samaki wanda yake son shiga tsakanina ni da ke Tima. wannan halin da kake nuna ya yi halin yarinta da yawa amma ba laifin ka bane rashin tarbiyya ne da baka samu shi a gida ba shi yasa soyayya ce birnin so birnin so ban ga dalilin da zai sa ki damu da mutumin da da ke ba a rayuwa aliyu stop it I don't want to hear that from you again because I care about him. Adam ba zan iya rabuwa da kai ba saboda ina. ta iya ƙurar rasa ki A halin ta kalma ɗaya tak take buƙatar ji shine kalmar ina son ka. don Allah ki ce kina so na mutulla. a kan ki a bar ni kina min gizuwa idanuna wata fuskar ciki yawa kwakwalwata ina so mu kasance a birnin su ni da ke a kodayaushe a rayuwa birnin so birnin so lalle na gane cewa indi dai na nan a rayu sam Fatima ba Adam. Adam. wallahi ba zan iya rayuwa da wata mace in ba ita ba kawai aikata masa Idan wani abu ya same shi zuciyata ba za ta ɗauka Ina son ki gane <laughs> irin ban taba tunanin ranar nan za ta zo min cikin gaggawa ba kin kasance wani bangare na jikina na matin lafi ina son ki ina son ki fiye da yadda kike tunani saboda zuciya ta rade da kamu da sanki ban taba son wata ya mace a duniya idan baki ba amma ai ka san abokin kai na son ta ko ai ai Hakika na yi nadamar abubuwan da na maka. Na shige cikin Ban taɓa tunanin cewa da kwan soyayyar Adam nake yi ba. Don haka dukkanin muradin raina. fata na burina soyayya da take cikin zuciyata na tattaro ta na dawo da shi toshe ko an kira ba zo ba. Babu wata kuɗin da zan bada kawai. Haka ka ce, to zan nuna ma. Fai, ni ne fa, ku je. Biririn so, biririn so.